والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قومة وجه رمضان في رمضان الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma yau sha tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al-Imam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Karatunmu na jiya mun karkara aya ta 86 إذن ألا يضامح بآية كثمان إلا بطي قال بسم الله أعوذ بالله من لا يضر <coughs> الله بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يشي الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله سبحانه وتعالى يشي الله الله شيني لا إله إلا هو babu abun bautawa da gaskiya da cancanta la yadda annakum wallahi sai ya tara ku ila yawmil qiyamati a ranar tashin alkiyama la raiba fihi babu kokonto akan wannan tattarawa wa man asdaqu min Allah hadith Allah da ya ambaci sunansa yace Allah la ilaha illa huwa sannan ya rantsuwa ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati da fi to wannan bayanin da Allah yayi kuma da wannan sunan nata, wa man asdaqu min Allah hadisa waye ya fi gaskiyar magana fiye da Allah babu kenan babu wanda ya fi Allah gaskiya Allah subhanahu wata'ala sunansa Allah sannan ya yi rantsuwa da sunansa ya ce tabbas sai ya tara mu ranar tashin alkiyama kuma ya ce babu shakka babu kokonto a game da wannan tarawa ambatan sunansa tauhidi ne karfafa magana ne sannan na biyu rantsuwar da ya yace la an ga lamul qasmi sannan kuma la yajma'annakum sannan ga lamul to wannan sun ci su zama magana ta gaskiya wanda ka san idan ya faɗi magana babu kuskure a cikinta ko kuma ba zai faɗi abin da ba daidai ba kuma ya makarantuwa ai magana ta kare shi ne sai Allah ya rufe sai ce waye ya fi gaskiyar magana fiye da Allah babu al-Imam Abu Hayyan rahimahullah ya faɗa a cikin tafsirin sa al-Fahr al-Muqim yace nazalat fi man shakka fil ba'd wannan ayar ta sauka a game da mutanen da suke kokonto suke shakka kan cewa za a yi tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana waɗannan mutanen yace za'ama na kafaru an lan yub'as qul bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltu wa dhalika 'ala Allah Allah madaukakin sarki ce wasu mutane sai ya wai ba za a tashi su ka ce a hanarance da ubangiji na wallahi sai Allah ya tashe ku kuma Allah zai ba ku labarin abin da kuka aikata tun daga ranar da mutum ya balaga har ranar da ya koma ga Allah ta'ala Allah ya ba shi bayani babu wani abin da zai ku kuma abu biyu za a ko abu uku za a faɗa maka da baki ba za ka iya mutawa ba a wannan filin sannan kuma za a sa ma jiki musamman jiki ake wanda ake sawa dodon bango za a nuna ma mutane kamar yadda ake nuna a filma sannan kuma ga littafin mutum an rubuta komai duk abin da ya aikata ga bangaren alkhairi ga bangaren shar kai za a yi na huduma ne mai gaɓoɓin mutum za su yi bayani za su faɗi abin da suka aikata hannu zai yi magana تقول اليد أنا تركت أنا بطشت hannu zai ce shi ya tata hannu zai ce shi ya taba abin da ba a ce ya taba ba wata kulu arrijulu ana qatautu ni na tafi wa ana mashaitu ni na taka sannan ido ya ce ana nazartu ni na kalla hanci ya ce ana shamimtu ni na shako abin da bai halatta in shako ba kunne ya ce ana sami'tu ni na ji duk gaɓoɓi za su yi bayani harshe kuma makaryaci ne a ɗaure shi ba zai yi bayani to shi na limamu abu hayyan rahimahullah yake ce mana wannan aya ta sauka ne ga mutanen da suke kokon kan tashin aljiyama fa aqsama Allahu la yab'athannahu sai Allah ya rantsa yace wallahi sai ya tashe shi me mutun za a yi tashin alkiyama ko me to Allah ya rantsa yace wallahi sai ya tashe shi abokanan magana a yarabci kana uku akwai Khalid Ihid akwai al-mutaraddid shat akwai al-munkir Khalid shi shine mutumin da kake bashi labari bai san labarin da kake bashi ba kuma baka ga alamar in ka bashi labari zai iya kokonto ko ya karyata ka ba malamai suka ce fasahar magana in ka zo za ka mishi magana ba sai ka masa rantsuwa ba akwai na biyu al-mutaraddid mutumin da ke kokonto wannan ya halatta a rantse masa gwaggwajen abin da za a iya kawar masa da me za a iya kawar masa da shakkun da yake ko kokwanton da yake akwai almunjar akwai mutumin da yake karyata magana yake karya ne to wannan za a rarrantse masa to shi ne na alimamu abu hayyan malamin luga ne malamin tafsiri sai yake ce mana nan aya ta sauka ga waɗanda suke kokwanto game da tashin alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu rantsuwa domin ya tabbatar da cewa tabbas akwai tashin alkiyama wa munasabatu hali ma qablaha zahiratu al-imam abu hayyan rahimahullah yace alaƙar wannan ayar ta Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba yace alaƙar ta da ayoyin da suka kafinta a fili wannan alaƙar take wa hiya annahu ta'ala alaƙar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala lamma zakara anna Allah kana ana kulli shay'in hasiba lokacin da Allah ya ambata mana a ayar baya cewa Allah madaukakin sarki mai kididdige duk abin da aka aikata ne kuma zai yi hisabi hadahu bil ilami bi wahdaniyyati Allah ta'ala to sai Allah kuma ya bi ayar da ayar nan da take mana bayani kan kadaituwarsa cewa shi kaɗai ya tantanta abauta masa wal ashri wal ba'd sannan kuma za a tattara mutane kuma za a tashe su a filin tashin alkiyama min al-qubur lil hisab za a tashe su daga kaburbura domin a musu hisabi an ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa shi ne hisabi ne to sai ya faɗa mana cewa shi kaɗai ne fa shi ya tantanta a bauta masa domin shi ne fa zai yi hisabi wanda ya bauta masa ya masa tauhidi bai yi shirka ba to Allah subhanahu wata'ala zai masa hisabi ya ba shi ladarsa kuma ya umarce shi da tafiya aljanna wanda kuma ya aikata abin da Allah madaukakin sarki ya ce a aikata ya ki nisantar abin da Allah ya hana ya zama mushriki ko ya zama mai bid'a ko ya zama mai fasikanci to shi ma Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne kuma zai masa hisabi ranar lahira duk abin da ya aikata sai an lissafta babu abin da zai koyi ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da mutum ya aikata sai an nuna masa a filin tashin alkiyama filin tashin alkiyama kuma ba kaman filaye bane na duniya duk da cewa ana buga ma mutane misali ɗalibi zai fi fahimtar wanda ko kuma wanda ya rubuta application yana neman aiki shi zai fi fahimtar ranar tashin alkiyama ana bayani ranar da aka zo aka allaka wata takarda a bango aka ce takardar sakamako na. to ji yadda ka kai zuciyarka ta rawa har sai ka ga sunanka ka ga abin da ka saba daga nan hankalin mutum zai kwanta ko kuma hankali ya ci gaba da tashi ba hawan jini ba hawan kashi sai mutum ya yi akwai to haka in aka ce mutum ya yi application yana neman aiki aka zo aka ce ga takarda an manna ko kuma an ce kowa ya tafi internet ya zuba wasu lambobi za a fito masa ya ci ko bai ci ba ko da rawar jiki zai tafi kuma zuciyarsa tana dakawa tana bugawa har ya ga sunansa an fito an ce gashi an ba shi aiki an ba shi wuri kaza ya kaza shi kenan sai hankalin shi ya farka in ko bai samu ba shi kenan hankalin shi ya tashi to wannan fa duniya ce sai ka ɗauko wannan ɗan ƙaramin misalin kuma ka buga lahira za a zo a tare ga mala'iku ga aljanu ga mutane tun daga farkon halitta an na ƙarshe ga annabawa za su zo su yi bayani sannan a fito da mutum a nuna abin da ya aikata in zine kulle kofa ya je da wata sai a nuna ta lokacin da suke yi kowa ya gani ya kulle kofa ya sa makullai ya sa kugobi ya sa takatu kana kana ka a gansa a duniya in giya ya je ya sha ko wiwi ita ma haka za a zo a nuna ga lokacin da ya siya in sata ya yi satar kuɗi a fili in sata takarda ya yi rubuta a takarda duk sai a nuna a fili a fili ta a siya ba kowa ya gani ba wanda abin zai koyi masa kowa zai gani a ranar ba makaci kowa idan shi zai tashi garas ya ga abin da mutane suka aikata shi ma kuma a ga abin da ya aikata shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sunan alƙiyama da sunaye da yawa daga ciki akwai yau mutum da tara'iru ranar tashin alkiyama rana ce da ake tona asirai da aka yi su a boye to ranar za a bayyana waɗannan abubuwan kowa ya gani ba zai koyi ga kowa ba kowa zai gani ado falo ba za a ɓoye komai ba ranar ba ɓoyo. so da filin tashin alkiyama akwai tashin hankali Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kama tsira a wannan filin sa'adi Allah الشيخ السعدي أن يغافر كامت يتي يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari cewa ya kaɗaita da cewa shi kadai ne, wa annahu la ma'abuda wa la ma'aluha illa huwa, babu wanda ya cancanta a bauta mawa, babu wanda ake bauta mawa da gaskiya sai Allah, akwai wanda ake bauta musu, amma da ƙarya ake bauta musu. Da ƙarya ake bauta musu ba da gaskiya ba, amma Allah ta'ala shi kaɗai ne ake bauta masa da gaskiya da cancanta domin wanda ya cancanta a bauta masa shine wanda ya halitta wanda yake azurtawa wanda yake tufatarwa wanda yake kashewa yake rayarwa duk wanda ba zai iya wannan mato da cancanta a bauta masa ba ko an bauta masa an bauta masa akan ƙarya ne an bauta masa ba a kan cancanta ba shi kan shi ya san bai cancanta ba ake bauta masa bi kamalihi fi zatihi wa awsatihi Allah ya cika ya batse a zatinsa Allah subhanahu wata'ala ya cika ya batse a siffarsa Allah yana da zati yana da sifa yana da kamalul zati yana da kamalul sifat zatin Allah cikakken zati sannan kuma siffofin Allah ta'ala cikakkun siffofi ولكونه المنفرد بالخلق Kuma kasancewar Allah شوار أن شيني يكأيت بالخلق da halittawa. ba wanda yake halittawa sai Allah duk iyaka abin da bature zai yi sai iyaka abin da zai iya yi amma zai yi ne a ƙarƙashin hududin abin da Allah ya halitta a cikin abin da kimiyyar duniya yau ta kai mu gare shi muke karantawa ko muke ji akwai abin da ake cin shi alistinsa alistinsa kuloni kulonin halittar ɗan adam ba tare da saduwar namiji da mace ba ba tare da ke namiji ya isa mahaifar mace ba kulo ne za a je a ɗibi filatalai sel na jikin abin da suke ce musu da larabci alhalaya za a ɗibo na wani sai a je a ƙera shi a ajiye shi a nan a kula da shi sai a ƙero wani irinsa amma dai talatalan na waye bature bai yi nashi ba sannan ana da abin da ake ce ma al'ummul musta'adara a yau ana da al'ummul musta'adara mace ce za a je a ɗigo maniyin wani a ɗigo ƙwayayen wani a je a sa a cikin ta, ba ƙwayayenta ba a je a sa bayan an reni waɗannan ƙwayaƙwayen da kuma waɗannan halittun maniyin ala sai a ɗauko sai a zo a sa a cikin ta sai ta haifa maniyin wa aka yi amfani da shi wa ya halitti maniyin wa ya halitti ƙwayayen Allah so daga ya wajaba ɗan adam ya kalli waɗannan abubuwan ya ba Allah subhanahu wata'ala matsayinsa ya tabbatar da cewa Allah shi ne cancanta abota masa dukkan wani shishigi da wani zai yi a cikin halittar Allah to bai isi yiwu halitta irin tasa ba ta daban dole dole ko ya ki ko ya so da halittun Allah subhanahu wata'ala zai yi amfani a cikin abubuwan da ake da su a duniya na technology yau akwai na'urori ga sunan kala kala to duk abin da za a hada in roba aka yi amfani da ita waye halitta roba Allah idan ƙasa ce aka je aka daskaka ƙasar waye ƙasar Allah ce ruwan da ake amfani da shi a lafin na waye Allah ne ya halitta har yau dan adam bai isa ba kuma ba zai isa ya yi wani abu nashi na kashin kansa ba face sai ya koma zuwa ga halitta Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanallahi amma yasifun to daga wajibi ne ɗan adam ya kalli girman Allah ya tabbatar da Allah ba abun wasa bane ya ji tsoron Allah ya nisanci saba ma Allah ya bi Allah sau da kafa yi biyayya ga Allah sai ya tsira wa tajhir kuma Allah shine yake juya duniya da wani ɗan adam aka ba shi ya juya duniyar nan tunda ta juye ta lalace a ce sarrafa duniyar nan da hannun wani dan adam ne ku duba yadda za a yi a ce an zaɓi shugaban ƙasa ƙasar ta ta gagare shi mulki can ya ɓalle can ya kwance can waɗancan suna yajin aiki ɗan kaza na yajin aiki ya rasa yadda zai tattaro ƙasarsa ƙasa ƙwara ɗaya fa Najeriya nan da za a ɗauke ta a jefa ta a cikin duniya amma kashi nawa ta yi ta a cikin ma lissafin nawa ta ɗiba ba ta ɗibi lissafin komai ba amma ɗan adam saboda gazawarsa ya kasa tasrifin kai wani ma jihar shi jihar shi sai ta gare shi kai wani karamar hukumarsa kai wani gundumarsa da yake wajibta a matsayin kansila ba zai iya mata komai ba sai ta huce mata wani ne anguwa ba zai iya kula da anguwar shi kai wani gidan shi ba zai iya kula da gidan zai iya kula da gidansa ashe wannan na nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala shine tantanta abota masa gashi yana tafiyar da duniyar nan shi ya halicce ta kuma yana tafiyar da ita ba tare da ya bukaci taimakon kowa ba mutum nawa suke tashi ba su da lafiya a roƙi Allah Allah ya ba su lafiya za ka iya kirga su mutum nawa ne suke neman Allah ya wadata su kuma ya wadata su waɗanda ba su da ilimi guda nawa ne suke roƙon Allah ya ba su ilimi kuma ya ba su duniya ga suna tafiya daidai yadda Allah ya ga dama shi yake duniya ta eh ruwa lokacin da yake so igiyar ruwa lokacin da ya ga dama ya kawo sanyi lokacin da ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma ya kawo zafi duk tsari ne na ubangiji wata wata'ala amma dan adam idan ya je a cikin halittun Allah ya ɗibi wani abu ya haɗa sai ya zo kuma yana takama ko ba za a ɗau wani lokaci ba sai a shayar shi kasar da baki ne ba wutar lantarki ba wutar lantarki ga baki ɗaya. sai a ce ai na'urorin ne da suka faffance kaga wannan na nuna maka Allah subhanahu wata'ala shi ba baya samun matsala a cikin tasrifin al'amuransa da kuma yadda yake jujjuya al'amuran wa ni'amil zahirati wal batina kuma Allah shine ya kaita da yi mabayi ni'ima ni'imomin nan na fili da na boye Allah subhanahu wata'ala ya mana ni'imomi da na fili da na boye akwai ni'imomin da ba ma ganin su yanzu misali yadda Allah ya halicci mutum haka da dirinsa da an ce hanjinka a waje ciki ya za a yi hanjinka da kayan ciki ga su a waje Allah ya yi su ga su a waje kaga abin ba zai zama mai kyau amma cikin hikimar Allah sai Allah ya yi su ya musu ma'ajiya ya sa kowane abu inda ya cancanta ya sa wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tsara maka kwakwalwa a boye kwakwalwan nan taka daga nan numfashi ke zuwa daga nan tunani ke zuwa daga nan hajja ke zuwa idan an tsikare ka kaji zafi daga nan yake in an baka wani abu ka ɗanɗana mai zafi daga kwakwalwa yake in an baka wani abu ka shaƙa a hanci daga kwakwalwa yake in ka ɗanɗana wani abu ka ci ka ji daci ko ka ji hamami ko ka ji bashi duk daga kwakwalwa take Allah yi ta ya aje ta a cikin kanka ni ba ce wannan sannan ga ni'imomi na fili iskan nan ka shake ta yadda ka ga dama oxygen ka sa ka shake ta kyauta ruwa yi nan ka sha shi kyauta yanzu wannan iska kana tsammanin da gwamnatoci suke kula da su da tun mutane ba su mutu ba oxygen wannan a ce gwamnati suke kula da oxygen tun mutuwa za a iska ne daɗi da ake shaƙa a samu lafiya a rayu da gwamnatoci suke rike da su tun mutuwa za a yi. Dangagawa za su yi ba za su iya kula da su. amma ga yanayin sai ka shaƙa ba sai ka ɗaga hancinka ba kana wani za ta zo ta shafe ka ta same ka amma ɗan adam in ya tashi ya su duk ya manta da waɗannan ni'imomin ya kafin mu Allah ya tafiya da ku a ban kasa ya ji kawai kamar shi ya halitta kanshi wa zalika yastalzimu al-amr bi ibadati to Allah da yi waɗannan ashe wannan ya lazumci cewa a bauta masa wannan na lazumta ma bayi su bauta masa Allah ne ya maka wannan to kai kuma me yasa ba za ka ɗibi wani abu a cikin lokacin ka ka ba shi ba a ka'ida lokacin ka ya kama ya waje ba ne ya zama duka na Allah ne to amma sai Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa sai ya tsara maka rayuwarka sallolin nan da ake yi baki daya da azhar da la'asar da magriba da isha'i da asbani in an hada su gabaki dai baka sallah awa daya a cikin awa 24 da Allah ya baka yanzu da wani limami zai zo sallar asubahi ya minti ashirin yana jan mutane sallah wasu kuduwa za a ce ya cika jan karatu da yawa minti ashirin kallolin da muke ba ba su wuce ba minti biyar minti shida in sun yawa su kai minti goma sun kalli ba su sun kai sun kai awa ɗaya har ba su kai awa ɗaya ba ko minti goma ma ake kowace sallah a minti hamsin kenan bai kai awa ɗaya ba to amma za ka ga an kira sallah wani daidai lokacin zai ji shedan ya ce masa kai ya tafi sauran nau'ukan biyayya ga Allah dukiya ta za ke ban labari ta ji da zan da zan fito wai wani mai kuɗi ne aka zo aka lissafa masa dukiyar sai aka ga naira miliyan arba'in za ka ji tsoron alaji za a fitar da miliyan ɗaya tun da dai kuɗin ka miliyan arba'in ne cif Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya nemi ka da ɗaya bisa arba'in ɗin dukiyarka a matsayin hakki ne nasa zuwa ga talakawansa. Ice miliyan ɗaya? Miliyan ɗaya? Ya kasa yin wannan zakar ya ce a haɗe masa dukiyarsa ga baki ɗaya. Ya yadda ya je lahira a yi masa yau ma yau ma ana yi haƙi na ga jahannama. ci kuwa bi haɗi ba hukum wa junubuhum wa buhuhum. A ce a ma ka nasu ni an ka fa ma kun kuntum takiyin. to Allah da ya yi waɗannan ni'imomin ya baka dukiya dukiyar nan fa ba gadar ta kai ba so tani duk da ana gadan dukiya abin maka dukiya ka gada amma wani zaka ga baban shi bai taɓa mallakan naira ɗari biyar tasa a lokaci ɗaya amma shi ce Allah zai ba shi miliyan ɗari biyar amma ba zai iya fitar da zakka ba ya manta da halin babansa shi kuma ya manta da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mishi والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية قال السعدي يكي nemo min da Allah ya ma ɗan adam ga halittarsa da yayi yana nizumta masa ya nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da dukkan nau'o'in ibada bi kaunihi almustahiq lidhalika wahdahu domin Allah shi kadai tantanta abauta masa wal mujadi lil ibadi kuma shi ne zai saka ma bayan ka Allah ghafur rahim wato Allah sai dai ka bashi a matsayin Allah shi bai ya halice ka ba kai ka halice kanka ba sai ya ce ka bauta masa kuma in ka bauta masa ba biyan ka zai ku jibi wannan abu ku kalla da kyau ku gani shi ya halicce ka baka ba da wata gudunmuwa wajen halittar ka ba sannan sai ya ce a cikin lokutan da ya baka numfashin nashi ne ranar da ya ga dama sai ya ɗauke sai ka zama gawa sai ya ce to a cikin numfashin nan da ya baka kuma bayan numfashin da ya baka yake baka abinci yake baka abin sha shi sa ka kake rayuwa mai kyau sai ya ce ka ɗibi wani abu daga cikin lokacin ka bauta masa sannan kuma in kai wannan bautar ba za ta fi banza ba sai ya taka maka sai ya taka maka in ba Allah ba wa zai yi wannan sannan kuma ya baka dama ya ce a lokacin da kake rayuwar nan da ka wata matsala to ka kira shi ka roƙai sai ya ce ma idan ba baka roƙe shi ba lokacin da kake matsalan nan yana fushi da kai safanin ni da kai kuwa ko gidanmu ne kullum ai namiji ne aure wanda ba su aure mu ba za su gane ba in aka yi tambaya ka ci ka ci aka ce wata kalma ne namiji bai santa kacici kacici aka yi aka ce wace kalma ce namiji ya tsanye ta a duniyan nan ita ce ne ita ce ba kun ga gaba gaba su suka da abu kalmar da mai gida ya tsana ya ji a gidansa ita ce babu ita kuma kalmar nan ita ce aksaru ma ya duru fi afwahin nisa'i su kuma matar kalmomin da tafi kalmomin da suka fewa a bakin su kenan suke ba kai kuma namiji Allah ya sa ba kalmar da ka tsana ka ji kamar babu to kage a gida ce to balle wanda ba wajibi bane kuma ka ciyar da shi yau ya ce ba ni gobe ya ce ba ni gobe ya ce ka tsara jibi ya ce ka tsara sai ga kun fara dan waken zagaye da shi ba ka son ku haɗu kun kana jin kunyar Kun ko ba ka jin kunyar ka fito fili ka ce kai dan na ka damu mutane kai ma ka ce ka nemi naka mana ni ma ne ma nayi ba haka mutane suke yi ma mutane ba yan uwansu to Allah subhanahu wa ta'ala shi sabanin haka idan baka roƙe shi ba lokacin da kake matsala sai ya rushi da kai war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu Allah idan ba a roƙe shi ba sai ya rushi da kai amma dan adam shi ko lokacin da ake roƙon sa lokacin yake rushi mun gane wannan to ya saka maka bima qamu bihi min ubudiyyatihi ya saka ma bayi abinda suka aikata na bautarsa aw tarakuhu ha. ko kuma suka bar wani sa'o saboda Allah wani zalika aqsama ala wuqu'i mahallil jazaa saboda haka ne a wannan ayar Allah ya rantse akan cewa akwai wajen haduwa a yi sakamako akwai wajen haduwa a yi sakamako yanzu duniyar nan ka dauke ta in kai dalibi ne a matsayin ne a matsayin ɗakin jaraba lahira ce za a zo a yi ranar fitar da sakamako ranar da za a manna result kowa ya ga sakamakonsa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu ake su tafi aljanna wasu kuma ake su tafi wutar sa'ir wa huwa yawmul qiyama wannan ranar wannan mahallin wannan bagiran shine ne shine bagiran da za a yi tashin alkiyama a wajen a wajen nan malamai duk suna ta mana bayani akan fassara ayat الشيخ أبو بكر جابر الجزائري ألا مدى سنتكي قارع مسلاتية ألا مدى سنتكي قارع مغايوة البركة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري هيا نزيلا دري فكرين كمانين دا وجم ولا أبو كمانين دا ولا أبو هيا نزيلا wanda suka je suka je masallacin manzo Allah su sama a Madina sun san sun san kujerar shi da yake karantarwa tun yana karantar da littafan da ba shi ya rubuta ba yana matashi har ya zama littafansa ga baki da yake karantarwa littafin muslim al tafakir wa المسجد وبيت المسلم المسجد وبيت المسلم تتم تفضل سيكي كرنتا sun muryarsa na da ƙarfi har ya dawo muryar ba ta yi yanzu ta kai wa matsayin sai dai ya zo ya zauna ɗan sai yake hawa kujera yana karatu shi kuma yana zaune sai dai a gungo shi a kujera wani makiyin Allah a rediyo na ji shi an kai shekara wajen nuna yana cewa wai jini Allah ya girbe shi ko na nan jaran shi bai mutu ƙarya ma har da abin da za a iya zuwa a ci abinci ko yanzu yanzu nan yanzu ka ce a ce Abubakar Jabir Al-Jazairi yara yanzu yanzu nan wani zai iya bugawa Saudi Arabia a ba shi bayanin gaskiya ne ko ƙarya ne su ba a jin ai Allah ƙarya har da abin da mutane za su iya bincikawa yanzu yanzu ba shi Abubakar Jabir Al-Jazairi yana da tafsirin sa mujallabi biyar sunansa aikaru tafafi a cikin tafsirin nasa yace lamma da kara ta'ala ayati qabla hadhihi annahu ta'ala al wal atid a lokacin da Allah ya ambata mana a ayoyin da suke kafin wannan aya cewa annahu al cewa shine mai mutane hisabi wal hasib kuma dai shine mai hisabi ai al ala al wal jazaa'i Allah shine mai iko akan yayi bincike kuma shi ne mai iko a kan nema mutane sakamako akwai hisabi akwai jazai akwai hisabi akwai jazai hisabi ne binciko ayyukan da kowa ya yi idan aka gama hisabi ko sai ai jazai sakamako in aka gama binciko aikin da kowa ya aka yi fallasa aka bayyana komai to daga nan sai a ce waɗansu su tafi aljanna wasu su tafi wuta wasu kuma su tsaya a la'arafu a la'arafu mutidin mun tsira ko wani tsoho ana bayani ana bayani ne Allah ya sa ko an tsaya ya kamata ka rubuta cewa aljanna ne ba na arafu na waɗanda suka samu matsala yan deficiency Azza wa Jalla, أنه الله الذي لا إله إلا هو to sai Allah ya bamu labarin cewa shine Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ai al-ma'budu duna siwahu shine abun bauta banda waninsa bi rububiyyatihi ala khalqihi saboda shi ne yake da rububiyya akan bayinsa me rububiyyar Allah rububiyyar Allah na nufin Allah shine ya halicci bayi Allah shine mai azurtawa Allah shine mai rayawa Allah shine mai kashewa Allah shine mai jujjuya al'amurra shine ma'anar rububiyya kafirai sun yarda da wannan tauhidin ma wala in sa'altabu man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna man la yaquluna Allah idan ka tambayi kafirai kace waye ya halitta sammai da ƙasai za su ce Allah ba a samu waɗanda suke musa cewa Allah shi ke halitta ba sai daga baya baya aka samu su da ake ce musu al-jahariyyu al-jahariyyu suna cewa ba Allah bane ya halitta zamani ne ke yin halitta daga sam daga baya aka zo aka samu shikokin su wanda ake ce musu al-tabi'iyu na turani masu cewa duk abin da ka gani to ne ka ce ta halice shi tabi'a sai ta halice shi nature ce ta halitta to ita wace ce nature ita nature waye halitta ta wace ce nature wace ce tabi'a an aka koma ita ma tana buƙatar wanda ya samar da ita ai hankalin ɗan adam tun can da ya ba shi akan cewa duk abin da aka ce saman mene to akwai wanda ya samar da shi to ita ne ta ya samar da ita kun gane ai to shi ne a cikin abubakar zagin aljazairi hafizahullah ya ce idil ilahu alhaqqu ma rabban khaliqa to mun ubangijin da ya cancanta abauta masa shine wanda ya halitta radiqan kuma mai azirtawa mujaddiran bi yadihi kullu shay'in sannan shine mai ya al'amurra komai kuma a hannunsa yake wa ilayhi masiru kulli shay'in kuma makoma komai wajensa take wa annahu jami'un nasi li yawmin la raiba fihi kuma shi ne wanda zai tattaro mutane a ranar da babu to game da ita fi islami a game da zuwan wannan ranar wa kuma yawmul kiyama ita ce ranar tashin alkiyama me yin wannan shi ya tantance abin ba wanda ya halitta da ya halitta kuma bai babbayin ta haka nan ba yake kula da su yake azurta su yake ba su lafiya yake kula da yanayin su sannan kuma komai a hannunsa yake shi ke jujjuya al'amari yadda ya ga dama inda za ka tabbatar da Allah ke jujjuya al'amari yadda ya ga dama akwai shekarar da ana mitin a ƙasar China ƙasar Sin a kan girgizar ƙasa. Ya za a hana girgizar ƙasa a duniya a China ake taron. Shi ne lokacin da ake taron kawai ce bai ne fara girgiza. ‘Yan mitin ɗin sai suka yi kasa ƙasa ta girgiza da su. To ina wata dabara kuma bayan wannan. mitin ake ya za a yi a hana girgizar kasa a ban kasa a duniya da baki daya a kasar china ana cikin mitin din kuma daidai inda ake yi sai ga girgizar kasar ta zo Allah subhanahu wa ta'ala dabara kuma su gare kaga Allah ne za a za a mika masa al'amarin da baki daya wata baturiya ta je ta tsarin iyali sai tsarin iyali shekara shida ba za ta haihu dama duk shekara biyu-biyu take haihuwa sai sai tsarin iyali sai shekara shida za ta huta ba za ta haihu ba da ta tashi haihuwa sai ga ta haife yan uku duk shekara ne za ta haifa nawa ta haifa kenan ga shekarun ta din nan da Allah ya kaddara mata an haifi yaro ta tana ta shan kwayu kar ta dauki da yaron ya tashi zuwa duniya kawai sai ya zo da kwayu a hannunsa a dokule kwayin da ta sha duk ga su sai an yana sawa yana tadewa a hannu sai zo duniya shi ke nan kawai sai da kwayin da a hannu ya kama ta kayan ta sun sha da yi amfani ba sani na su wannan da abubuwa ne daga sunan Allah na nuna mana a fili mu gan su mu tabbatar da Allah ne wanda ya kita Allah ne ya wajaba mu mika masa al'amuran mu Allah ne ya wajaba mu bauta masa da gaskiya kan mu hada shi da wani a wajen bauta shi yasa malamai suke cewa kafiri ba yi da hankali haba gwaran mahaukaci kafiri an kana neman waɗanda suka suka waje ba a kama su a kai su psychiatric a rika ba su magani to kafirai ne ga abubuwa nan na afkuwa a gabansu amma kuma sai su kau da kai ba za su imani shi yasa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya suna da gamzakatar a cikin su sai bincike sai su gano binciken wannan binciken sai kai su zuwa ga imani an samu wani malami a ƙasar wani farfesa a ƙasar Amerika da ya rubuta littafin da ya sa masa suna al-ilmu yad'u lil iman da turanci aka rubuta littafin amma ni larabci na karanta aka fassara shi da larabci al-ilmu yad'u lil iman science na gayyatar mutane su imani da Allah ba musulmi bane shi ya rubuta littafin amma ta sanadiyyar binciken sai sa shi musulunta amma wasu ke ci binciken kuma sai kara musu girman kai wani ma musulmi ne shi sai binciken sai sai kara girman kai a ce ai shi ne babban kuɗi likitan da ya kowa iya iya iya iya iya iya iya fi da kwakwalwa a duniya sai su girman kai ya rika jin ai matsayin yanzu ne da Allah ko ma ya fi Allah al-ilmu yad'u lil iman kimiyya kimiyya ilimin kimiyya ya kamata ya kira mutum zuwa da imani ya daka kai imani lokacin da kai wani bincike ka gano wani abu wannan ya sa kai imani da Allah shi ya sa a ka'idar musulunci ilimin shiryatarwa yake duk ilimin da ya fatar da kai to ba ilimi ba ne a musulunci amma an ga musulunci ilimin da zai sa a ce mutum ya bata a ce wai sai wani ya kara gashi ya kara gashi haka cin kamar fushiya kamar bishiya a ga gashi haka cin a kansa ya zo da wata yar riga ya sa sai ya wata da yi wanka ba shi bai cin komai rayuwarsa kawai ya koma irin ta dabbobi yake yi ya ce wa ya karanta lissafi ne lissafi ya mushi yawa na za a yi lissafi ya maka yawa lissafi da yake bada nutsuwa tun mutumin da bai da lissafi mahaukaci ne sai za a yi lissafi ya hukatar da kai kaga shi ba lissafi ya karanta ba wani shirin ne ya je ya karanta mutane suka ɗauka lissafi yake karanta So da ka physics, chemistry, biology, medicine, waye, duk ilmoma a ka'idar musulunci shiriya suke jawo mu mutum. In suka kai ka fata sun tashi daga ilimi sun zama kyazi ba alkhairi ba ne Sai ya zama koyon su ba kyau a wajen ka. To yin abin da mutane suka je suke ta da kansu kenan. Amma ilimin shiryatar da mutane yake yi kai su zuwa ga hanyar daidai. Ba ɓatar da su yake yi ba. Allah ya sa wannan kalma ta Allah ya buɗe ayar da yace yace Allahu la ilaha illa malaman mu suka ce la ilaha illa Allah tana da sharta tana da hukunai wajibi ne mutum ya koya sannan ba bid'a bace wannan wannan bayanin ba bid'a bane da ake akan rukunin la ilaha illa Allah da shartanta abubuwa ne da alqur'ani ya tabbatar da su abu na farko suka ce la ilaha illallah na wajabta maka al-ikrahu bi wujudillahi ta'ala la ilaha illallah in ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah hukumin ta na farko shine ka tabbatar da sabuwar Allah cewa Allah yana nan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine na farko hadisi ya fassara ya ce laisa li awwaliyatihim fida'u eh me risala kai afwan ya fassara mana ce laisa li awwaliyatihim fida'u farkon Allah zai da farko da aka ce huwal awwal manzo Allah sai ya fassara ya ce laisa qablaka shay'un kafin Allah ba kowa wal ba a ba'daka shay'un bayan Allah kuma ba kowa والظاهر laita fawqaka shay'un a samansa ba kowa Walbaɗinu laita dunaka shay'un a ƙasansa ba kowa Allah shi kadai yake ka yadda da wannan a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala samanne ne yana nan kuma ba zai kare ba wannan na nufin maka haka abu na biyu shine al-iqraru bi uluhiyyati Allah ta'ala tabbatar mu da Allah cewa shine ya halitta shi ke azurtawa shi ke wadatawa shi ke talautawa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke juya al'amuran duniya da baki daya idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama shi yanzu sai ya kashe mu kuma ya halicci wasu wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba kuma ana bane a wurin Allah a cikin tsarin Allah da ikonta da ya ga dama sai yayi mu duk kaman mu dai kaman yadda bature yake madarar sai ta fitowa iri daya to amma sai Allah ya yi mu kowa da bambanci malamai malaman ilimin ɗan adam suna cewa babu wani ɗan adam ɗin da za a zo a ce ga su su bi ƴaƴan azamu ne komai na su babu kowa alal aƙalli shine waɗannan tsagu tsagun da suke hannunka bature ya daɗe yana shirman shi bai gano wannan bincikan ya tsaka waɗannan tsagu tsagun da Allah ta'ala yayi a jiki thumbprint na wani ba zai taɓa kama da na wani ba kowa na shi da bane shi yasa yanzu a ilimi na binciken laifuffuka cikin hanyoyin da ake bi a gano laifi masu laifi to akwai wannan waɗanda ake tuhumar su sun taɓa ƙofa to za a kikkira su a shafi ƙofa a je a sa a na'ura a rika zuwa ana gwada hannunsu duk wanda hannun shi ya har daidai da abin da yake cikin ƙofa to yana da hannu a cikin sata cikin sata a kai Allah subhanahu wa ta'ala ke sannan sai na uku al-iqraru bi uluhiyyati Allah ta'ala bayan an tabbatar da Allah shine wannan to kuma a zo a bauta masa to anan ake ta ka kuza da mutane wannan ne tauhidul risala tauhidin da Allah ya kayar da manzanninsa da annabawansa su zo su ma al'umma bayani kenan a irin su ake rigima shi ne kake ji har yanzu idan an yi magana sai ake an yi zai an kafirta wasu tauhidul uluhiyya in dai za a yi bayani kan su sai wani ya ce da shi ake sai wani ya ce da shi ake a ƙasar nan kusa kusa dan fodi wa kan tauhidul uluhiyya ya faɗa da sarakunan zamaninsa tun daga bawa jangwarzo har zuwa sarki na ƙarshe wanda Allah madaukakin sarki ya sa dan fodi wa ya yaƙi da shi akan tauhidul uluhiyya ba kan tauhidul rububiyya bane kan tauhidul uluhiyya ne a zo a yadda Allah shi kadai za a bauta mawa sarakunan da suke zamanin dan fodiyo sun ba kansu ilahantaka suna ganin su ne za a bauta ma ba Allah ba dan fodiyo ya zo ce duk ana bauta muku akan ƙarya ne Allah kadai tantanta a bauta masa da gaskiya kin kale shi ba ki kale shi ba tarihin dan fodiyo cike yake da hadarura an shirya za a kashe shi aka shirya masa gayyata sarki ya shirya masa gayyata aka zo aka haka rami katotar rami aka zo aka shimfita tabar ta alfarma aka ce dan fodiyo ya zo ya zauna a kanta Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah na kare waɗanda suke imani dan fodiyo ce ai can ya ishe ne ya zauna ba wajen ba ya gama wa'azinsa ya fita fada ba a ci nasara akan sa ba aka ga dai a yakan wanda ya jawo ya ita ba ya bar garinsu ya dawo kasar Sokoto Allah ya sa alkhairin su zai yaɗu ne a ƙasar Sokoto dan fodiyo ce, so da duk lokacin da wani zai zo yi wa'azi ya ce yi tauhidi to sai an yi faɗa da shi mana abu ka guni Allah ya gafarta masa ya zo ya tarar da malamai a ƙasar Hausa a ƙasar Najeriya baki da suna bautar da mutane su ake bauta mawa malami kirkiri ya saba ma Allah sai a ce ai shi yana da ilmun laduni yana da ilmun laduni yana da ilimi nashi na shi yu'amilu Allah ala haqiqati wa antum tu'amiluna Allah ala shari'ati shi yana da ilmul haqiqa ko kuma kuna da ilmul shari'a to daga in ya komai ba laifi ba ya shi yayi usuli yayi fana'i kwana baka kuma ya fito ya ce wannan abun ba daidai bane an tane shi ba tane shi ku karanta tarihin malam abaka kuma a cikin littafin sanata na kansa waya aikan ina ce ma mutane su karanta ga ina an fassara da Hausa manufa ta ka ji gwagwarmayar da malam abu gazume ne idan kana karanta waya a kan kana jin gwagwarmayar da malam ya yi kin yana makaranta wallahi sai ka zata malam yana cikin arraɗilul awwal sai ka zata yana can zamanin jari irin wahalar da ya sha da kuma kokarin da ya yi da gwagwarmayar da ya yi Allah ya saka musu da alkhairi sannan na ƙarshe al-iqrar bil asma'i was sifat tabbatar ma Allah sunayensa da kuma sifofinsa wajibi ne wannan la ilaha illallah da kake faɗa tana luzumta maka haka ka yadda da sunayen Allah da ya faɗi a cikin alƙur'anin sa ka yadda da sifofinsa wanda manzo Allah sama ya faɗi a cikin alƙur'ani kuma ya karantar da mu a cikin alƙur'ani kuma ya faɗi a cikin hadisin Allah madaukakin sarki ya ba mu ingantacciyar aqida kuma ya tabbatar da mu akan ta kuma ya karɓi rayukan mu akan wannan aqidar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga damiya na aqida ko damiya na dabi'u. Allah subhanahu wa ta'ala mu daga ya mu daga sharrin bid'a da kuma sharrin saban Allah da dukkan nau'ukan abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da su ba kuma yau ne ake neman asusun rayu yau ne saboda haka a tattaro a yi a bada Allah ana maimaita ma mutane ba fa sai kuɗi za ka bada a tambace ana da bukatar ta a kawo ta nan yadi ne shadda ce duka ana bukata ka kawo in shinkafa ce ma ka kawo eh mun san shinkafa wasu sun tashi su da kafin mutum ya bada masara masara na da kyau amma dai mun san shinkafa to da ai da azumin nan dai ai mutum ana dan aje tuwo ko sai in za a yi tahubu assalamu alaikum sako daga gidan rediyo cewa afuwan an koma sa ta cikin karfe sai na rana in gidan rediyo ne suka ba da wannan sakon iya cewa an mai da lokacin sa tafsirin da ake yi da ranar karfe ɗaya. Wannan ya ce menene hukuncin sallar namijin da baya sallah a masallaci sai dai a gida. Halartar salatin jama'a wajibi Akwai malaman da suka ce sunna ne, amma dai wajibi ne shi ne daidai. Saboda manzon Allah ta sama ya yi a tsaye da sallah sai ya samu wasu mazaje su ɗauki kirare a kicin na musu wuta a tafi gidajen mutanen da ba su halarci sallar jama'a manzon da sama sai ya sallama da mutanen mutum ne gida in ya ga ya wuce lafiya baka je masallaci ba in ba a ne kawai sai mun ya ce a kama gidansa wuta manzon sama ya yi nufin haka amma da yi ba ko da bai zama shari'a ba amma wannan na nuna maka mahimmancin ne halartar salatin jama'a Ba na بكر juma'a. ana sa tasirin shi ra'a a rediyo wasu sun san shi ko ya taɓa zuwa ba ina jin annan masallacin ya taɓa muhadara ko ko dai ba nan masallacin ba mun sha gaye da shi a nan uzuri bai da lafiya ku tashi a cikin addu'a na je gaishe shi ran nan yake ban labari yake cewa cikin abin da ya sa jin ba a shek abdullahi abdullahi jin ba cikin abin da ya ƙara masa rashin lafiya har ya shine lokacin da ya kai bai iya halartar salatin jama'a duk wanda suka je gaishe sai ce yanzu har ya kai matsayin ba zai halarci salatin jama'a ba sai fashe ma mutane da kuka ku ji mutane masu imani amma mu mutum wani sai ya tashi bai samu sallah ko ɗaya ba ko bai damu ba a je ana ake ba da labarin wani limami a cikin gari aka ce shekara arba'in shekara arba'in ba a taɓa ganin ya rama sallah ba a taɓa ganin bai samu raka'a ɗaya ba shi ma bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya muna gaba rashin lafiya ce ta jawo ake ta wannan magana to ka ji bayan Allah na gari Allah amma ce mutum bai zuwa masallaci sai dai ka zo na a gida ya za a gane a maka sallah wannan tana jawo a zo ana ina za a saka da gawarka ni na sani ina ɗan karami an taɓa ta taɓa faruwa a wata unguwa wani mutum ne ya mutu su lokacin abubuwa ba su kai da suka lalace kamar yanzu ka san da an ƙara shekara goma sai riga biyar ƙara can. kai shekara biyar ma Allah ya sa mu ci gaba da gyarawa ba mu ci gaba da fatawa ba to wannan mutumin fa ya mutu ka an shirya za a zo wani bawan Allah ya bashi ya ba da kyautar kafani an shiryo duk da ta unguwa za a zo a miki sallah sai wani ya zo tambayi liman ya ce ana ga su malam ka taɓa ganin ko ya zo masallaci ya sallah liman ya ce wallahi ban taɓa gani ba ladan ma ya ba da shaida ya ce bai taɓa gani ba shikenan kawai sai da ta suka zangare a lokacin mu yan kanana kanana mu aka bari muka zo muka tsaya a gaban gawar shi sai kuma ni rafarakon mutum ya zo ya masa tsalla. ko da ana ma mutane haka ai da an musu tarbiyya in mutumin da ba a san yana zuwa sallah ba sai a kyale dawarsa sai a bar yan uwan shi mutanen irin waɗannan mutanen sun su yi sallah yi ma mutane tarbiyya mutum ne ke da mata ji na aure ke yake ya su a makaranta ta koyon addini gashi kuma suna da bukatar haka to malam menene mafita wannan ne sai kama da ƙara ba fatawa ba to da kai duk tsoron Allah ko wane ne shi ya sa su a makaranta ranar lahira Allah subhanahu wataala zai tambaye shi domin yayi umarni ku an wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara malamai suna kawo wani misali suka ce wai idan mutum ranar lahira ya kisawa ta shi makaranta to ranar lahira misali ne fa na malamai ban ce muku hadisi ba ne amma ku ku kalli abin akwai hikima a ciki aka ce ranar lahira sai a zo matan nan sai a mai da ita kamar katon bijimin sa shi kuma sai a mai da shi kamar dan bunsuru dan karami sai a kama kafa shi ta baya sai a kama kafa da ta baya sai a haɗe sai a ce ita ta tafi ta shi ta tafi aljanna sai ku dala ƙarshen shi ma kamar ɗan bunsu ita kuma kamar ne kamar ta sai a ce shi ya tafi aljanna idan da tsuta kuma an hana kafafuwan in zai faru sun gane ƙarshen aiko to malamai suke wannan bayani malam ni ne ake bi na bashi a bisa neman magani to maganin bai yi ba kuma bana bana ganin su malam ya zan yi to in dai kun kulla cewa za ka biya shi jingaci sai kai kokari ko ki kokari ku kai masa sadaka idan ba duk bashin da mutum bai ga wanda zai bayar da bashin ba ana bin mutum bashi bai ga wanda zai biya ba kuma ba dangin ya ya masa sadaka da shi in ya dawo ya ce gashi shi ne wanda yake bin shi bashi to ke ya sake biyan ta dawa bai biya shi ba sadaka yi Ke ya zama ladar sadaka ta dawo wajensa idan kuma har aka gama rayuwa bai gan shi ba ya riga ya masa sadaka ko ladar za ta kai zuwa ga mai wallahu ta'ala a'la wa akwai wani da ya rubuto takarda mai tsawo tun ran nan ban karanta ba kai yanzu ban karanta ba tana da tsawo kuma ya sake rubutowa duk dai abu da yake tambaya akai yau ban karanta ko da ɗaya bisa ya ce mutum ne ya haddace alkur'ani yana sa haɗe da tadabburinsa da kuma aiki da shi gwaggwadon iyawarsa sai ɗan ya rinka zuwa mata da tunanin nika mara kyau kamar tunanin a ina Allah yake kafin ya halici duniya da kuma tunanin a ina Allah zai zauna bayan hisabi malam shin akwai wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummar ka wacce za ta sa ya rinka eh, ya kubuta daga wannan tunanin to wannan tunani ne shi shekan yana zuwa mutum da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekan zai zo ma ku yana cewa waye halice ka ce Allah waye halice ya ce Allah har yanzu yake to waye halitta Allah manzo Allah sun yace idan mutum ya ji wannan tunanin ya bar shi a zuciyarsa kai ya furta sannan kuma ya tawi ya tawi ya tawi ya isti'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya roki Allah ya tsare shi sannan kuma manzo Allah sun ya karantar da addu'a game da irin wannan tunanin bayan tawizi mutum kuma ya ce mutum ya ce la ilaha illallah wahda ya tawi ya ubu billahi la ilaha illallah wahda manzon su mai karantar da wannan addu'a sannan kuma ya kokarin canza ma kansa tunani malaman psychology suka ce ana canza tunani kana cikin wani tunani za ka iya fita daga ciki ka dawo wani misali idan wannan tunanin ya zo kawai sai ka fara tunanin sai ka fara kallon wani abu kan na gaba yana sa ka fita daga wannan canza kallo na canza ma mutunci kuma Allah shi kyauta Allah ya raba mu da irin waɗannan tunanin nan bayan ina neman ƙarin bayani dangane da adadin sallar tarawihi da kuma qiyamul layli to wannan an bayani tun malamai sun yi bayani akai malamai suna da abubuwa guda biyu wasu suna ganin akwai adadi wasu ba su da wasu suna ganin yi raka'a da biyu raka'a biyu a rike da raka'a da ta ƙarshe to daga in ka dauki haka shi kenan babu ne Allahu alam a cikin tambayoyi uku na karanta maka guda biyu tsora fara daya kuma lokaci yayi insha Allah ta'ala saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه